dari kemaritaan. Banyak punya kembali, boleh ada yang diwarna di masyarakat. dalam keadaan kemaritaan. Inna jadi pada nanti ibadat ini, Fa'idat dan mungkin dari tanpa nawara. Jika berumur masyarakat ibadat ini, Fa'adat dan mungkin tanpa nawara.

بها حتى قلت وكنت لا أدري انقلب العصور فلم أكن من هذا جاء وإذا به ألا أعاد الكفار والأديب قلت عن شيء أشياء كالبيت خيار نبي والليل أسوة سوادي أسير وعتاد جسد حوى به والثانية ثلاثة يا مساعد لا تدري يرد له كأنه ينقص على فقره فوق السافر والفجر يهدي في السماء كأنه ملك تبدل والنجوم مسافر وتأتي الاسترجاع تكف الدنيا ركز الحديث على سكون وجود يا ليت كنت على مكب ما تكون مثل السماء الذي والمؤذن فاعتبر فتحة تحقيقا وكلما أن الهوى هو الثواب العظيم قال وكنت ذهبت للتجاري في الأبيات فلم يلتزم إلا وعلى الإنسان فعرف شاب محتملا شبابه أن ترك الجرح في كتبه ساعتين فكذبت عليه فقال فيه جسما فقلت عبد الله بن معبد بن زيد قال ألك هذا قلت نعم قلت بذلك عشت الرزق فما رأني إلا زوجي فبنفسي أخفيك فغزاني الكذب فقال أنا أنا رسول وبارك لمنذر الجبوت الثالث غدوت يوما إلى مسجد الخزاع فتسليت فيه ثم اعتزلت غير بعيد فإذا بالنسبة للمبتدأ فكنت يتحديت مثل السبعة وفي وسط جارية جميلة في الشمال كافية الصلاة ووقفت علي وقالت يا مصطفى ما تكون في مسلم يسلم وجهك ثم تركتني وذهبت تتبع لها ولا تقص لها أثرا وأنا حيران أستجد للمسائل إلى القرآن ثم ترك وقد فصل شيئا عليه ثم أعطاه كأنما كتبت فتذكر بوقت ثم أنشأ يقول عرفت بقلبي من بلاد فتحتك فيا أنت لوني من سؤال على بوعي وآتي وسلسي يتفاعل على الكبر وإنتبه كروحي وتلك كروح الدين ولست عددت العيش حتى أعرفه ولو كنت في الفردوس في جنة الكل فقلت يا ابن عمي سل إلى ربي ربك وتكلم بالزوج وبينما يديك أرجل أرجل مطلع مطلع فقال ما أنا بذلك حتى يفوته العباد ولم أزل معه إلى الثلاث سلكت فقلت قل بنا إلى مسجد الإسلام فلعل الله أن يكشف كربتك فقال أن ذلك إن شاء الله بركبتي الأجل فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب فتجلس كل لأن الإنسان بجوز الحمد لله إنما ينقص بجسمه بعد ما قرب ما يزال بدال الجسم الجسم يأتي إلى نفس الإحسان مستقبلا يكبر الناس أن الأجر جملتهم وما أتى صاحب الأجر مستقبلا لو كان يبني ثوابا ما أتى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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna 27 ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan bakwai miladiya ta 2022 a wannan majalisi wanda muke karatu cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar babban malamin nan al'imamul allama shamsuddin abubakar muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jauziya ta rahimahullah wannan shi ne darasinmu na 147 cikin wannan littafin a jerin darussanmu a wannan majalisi mai albarka wannan shi ne na 323 muna yi wa allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya sake kaddara saduwar mu a irin wannan lokaci domin ci gaba da wannan karatu da muke yi a duk wata muna yi masa godiya bisa ga wannan ni'ima ta jinkiri mai amfani da ya bamu da koshin lafiya da muka sake ganin wannan rana muna yin godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa sa marasa yankewa marasa ƙididdiguwa Allah subhanahu wata'ala ya sa ayyukan da aka yi a baya su zanto karɓaɓɓu gare mu alhazanmu da suka je su yi aikin hajji Allah ya sa ayyukan da suka yi su zanto karɓaɓɓu addu'o'in da aka yi Allah ya karɓa ga kawunansu da ‘yan uwansu da ƙasarsu baki ɗaya mu ma nan abinda duk muka yi na ayyuka na kwarai a cikin waɗannan kwanaki da suka gabata masu albarka Allah ya karɓa mana Allah kuma ya ba mu ikon dogewa bisa bautarsa kamar yadda yake so ubangiji ya karba mana ayyukanmu na kwarai ya yafe mana kurakuranmu da gazawanmu kafin mu shiga karatu akwai sanarwa <clears throat> da kuma godiya ga game da tashar abinan gidan rediyon alfijir fm katsina waɗanda suka ɗauki nauyin sa karatuttuka na tafsiri da aka yi a ramadan ba tare da an biya su ko kwabo ba sun yi don Allah sun sanya tun daga farkon ramadan game da muka samu labari har ƙarshen ramadan kuma a yanzu akwai sanarwar da aka kai musu talacca da za a gabatar gobe insha Allah a masallacin bani kumasi bayan magariba zuwa ishi eh? oho to bani oho to a masallacin bani barda gaba ba ku rubuta a nan ba ku? aha ta wanda za a gabatar insha Allah gobe a bayan sallar magriba to shi ma aka ba su kudin amma suka dawo da shi suka ce za su sa sanarwar kyauta don Allah sannan kuma suka yi shelar cewa karatun da ake yi wannan a wannan masallaci da zarar aka gama a aika musu insha Allah kashe gari za su shi to muna fatan ubangiji ya sa musu amizani waɗanda suke tsaye da kula da wannan tasha Allah subhanahu wata'ala ya musu albarka wannan tasha Allah ya mata albarka ya sa ta zama buɗi mai haskaka wannan al'umma Allah subhanahu wata'ala ya sa musu amizani a kamar yadda muka ambata gobe insha Allah za a gabatar da muhadara wacce dan uwanmu Dr. Muslim Ibrahim zai gabatar Dr. Muhammad Muslim Ibrahim zai gabatar a wannan masallaci na bani barda bayan sallar la'asar zuwa magriba a bayan sallar la'a magriba zuwa isha'i afwan bayan sallar magrib zuwa isha'i a mai taken inna kafainaka almustahzi'in zai yi magana akan kare martabar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka yan uwa da fatan za a samu halarta domin duk abin da aka ce za a yi shi game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci da ake aka yunkuro a ga cewa an cire soyayyar annabi daga cikin zukatar mutane yadda a baya aka yi ta yakar sunnarta aka ga kuma sunnar tana ta ƙara samun gaba sai ake ganin tobara a jijjigo ma mai gaba ɗaya ɗin a rushe girman annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatan al'umma to babu shakka irin waɗannan laccoci da irin waɗannan bayanai su ne za su sake hura ruhi ko su ƙara wa mutane ƙaimi su kuma tuna musu irin ƙalubale da yake gabansu ƙalubale ne ba wanda ya taƙaita a iya tsukukin da kake ciki ba ko unguwarku ko yankin ko abin nan ko jiharka ko yankinka ko ƙasarka a ƙalubale ne na duniya duka wannan al'amari da aka taso ne da za a yaƙi musulunci a rusa shi daga zukata na musulmi ya zanto ga musulmin amma fanko musulmi ne a suna amma fanko daga ciki an rarake shi babu komai sai shaidana da kin ji da rashin kunya da rashin martaba addininsa da rashin martaba annabinsa babu shakka irin waɗannan bayanai da irin waɗannan laccoci halartar su da ƙoƙarin yada su abu ne mai matuƙar muhimmanci kwarai da gaske da fatan za a samu a halatta idan ba a manta ba a karatunmu ko karatuttukanmu da suka gabata a cikin wannan littafi na adda'u dawa a ibn al-qayyim alaihi rahmatullah kamar da yake magana akan cuta take shiga zuciya ta yawa mutum illa da yawa musulmi illa da lalata masa babban jigo wanda akan sani komai ya ginu na ibada shine san Allah san manzansa da san addininsa da sa masa cutar da za ta haifar masa da san wani abu da zai fifita shi akan san Allah da manzansa wanda da zarar haka ta samu to kenan an rushe wannan dan adam alakata da ubangijinsa kuma ta lalace ubangiji subhanahu wata'ala ya gina kyakkyawar alaka tsakaninsa da bayinsa na kwarai bisa soyayya yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna san shi yana san su kuma su ma suna san shi wannan soyayya ta Allah subhanahu wata'ala da manzansa ita ce jagora ko ita ce ragama a kanta komai yake ginuwa dukkan wani fafutuka da za ka yi na kaga cewa ka kyautata tsakaninka da ubangijinka ka kyautata addininka ka kyautata a zamantakewarka to wannan fafutuka tana ginuwa ne akan soyayyar Allah da manzansa da wannan ne muke jin bautar Allah wani abu mai daɗin ɗanɗano wanda ba za mu iya rayuwa ba da shi ta ba saboda soyayya da muke wa ubangijinmu wanda soyayya ce kuma da ta samo asali daga halittar da Allah ya mana daga fitrar da Allah ya mana daga hankalin da Allah subhanahu wata'ala ya dasa mana to ibnu qayyim yana magana akan wannan wanda wasu cututtuka sukan shigo su samu zuciyar mutum da za su iya lalata masa wannan babban jigo na soyayyar tsakaninsa da Allah daga ciki akwai san wani Allah da fifita san wani Allah a cikin zuciya fifita san wani mutum ko san wata ko san dukiya ko san duniya ko san shugabanci wannan so idan ya shiga ya yi takatutu a cikin zuciya har ya zanto ya mamaye zuciya ko ina da ina ya mamaye dukkan wani sako na zuciya ya zanto san Allah subhanahu wata'ala ya zo daga baya kuma ya rasa muhalli babu shakka rayuwar ɗan adam ta lalace ta balbalce wanda ɗan adam ya tashi daga cikakken mutum ya koma gara ma dabba da shi to saboda haka ibn al-qayyim yana magana domin ya domin ba da ansa ga wanda ya masa tambaya akan cutar so da ta kama zuciyarsa take neman ta halaka shi yake neman a bashi mafita da maganin da zai magance wannan cuta wanda a dalilin wannan tambaya ce ibn al-qayyim ya zauna ya rubuta wannan shakundun din littafin da shekara da shekaru mai karatunsa to cikin irin abin da yake bujurowa kasancewar ibnul qayyim kamar yadda aka sani kowane likita yakan bincika cuta da kuma dalilin da ke kawo wannan cuta sannan a yi tunanin hanyar magance ta to cikin irin abin da yake bujuro mana da shi kamar yadda aka ji a baya a karatuttukan da muke yi akwai waɗanda suke ganin cewa irin wannan cuta wato irin wannan eh, tsananin so da yake mai zuciya wani abu ne ma wanda yana da tushe kuma dan mutum ya yi haka bai kamata a zarge shi ba ko a ga laifinsa to suna ƙoƙarin su kawo wasu hujjoji daga littafin Allah ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma rayuwar wasu mutane da suke ganin manya ne ko kuma wasu labarurruka da suka faru a tarihin kafuwar musulunci waɗanda suke ganin hujja ce da suke nuna babu laifi don mutum ya kamu da wata ya kamu da cutar soyayya wadda hatta ke neman ta susun tashi ta mai da shi susu su sakarai shashasha suna ganin cewa wannan ba wani abu bane akwai manya ma da suka fada cikin wannan to shi ibn ibnul qayyim yake koro irin hujjojinsu da maganganunsu kafin ya biyo ta kan waɗannan hujjoji kuma ya yi rugurgu da su wanda muna nan tafi insha Allah to cikin bujuro da waɗannan hujjojin nasu ne na na sakarci yanzu yake yi cikin abin da za mu karanta har yanzu ana nan cikin bijiro da waɗannan hujjoji kafin kuma ya zo ya bi ta kansu ya rusa su to shine malam yake cewa wa naziru zalika fatwa وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ ابن أحمد الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته a baya can ya kawo mana wasu batuttuka daga muhammad ibn abubakar afwan daga abubakar muhammad ibn dawud al-zahiri abubakar muhammad ibn dawud ibn ali al-zahiri dan babban malamin nan shahararre limamin mazhabar zahiriya dawud ibn ali to akwai ɗansa muhammad wanda ake masa alkunya da abubakar wanda ya shahara bayan mahaifinsa da karantarwa da ilimi da fatawa sai dai kuma Allah ya jarrabe shi da cutar san wani abu cutar san wasu wani matashi da yake tare da shi to ya bujuro mana da kissoshin da suka shafi wannan mutum da irin zamewa da ya samu ta wannan bangare sannan kuma da wasu baitoci waɗanda suka danganci shi rayuwar wannan mutum to sai ki cewa naziru zalika kwatankwacin wannan wata fatawa da aka yi wa babban malamin nan abul khattab mahfuz ibn ahmad al-kalwazani ɗaya daga cikin malaman hanabila ɗaya daga cikin malaman hanabila a zamaninsa wato an haife shi a shekara ta 432 ya rasu a shekara ta 510 a garin bagadaza to wannan malami a zamanin sa daga cikin malamai ne na mazhabar hanabila to an jefo masa wata fatawa wanda a fatawar ake ce da shi kul lil imam imam abi abi al-khattab al-khattab mas'alatan mas'alatan lil ja'at imami abil khattabi mas'alatun قل للإمام أبي ala rajul جاءت إليك وما خلق سواك لها ماذا على رجل رام الصلاة فملاحت بخاطره ذات الجمال لها ويأكتشي دشي قل للإمام كجاوى liman malan shugaba abul khattabi ka faɗa masa wata matsala ja'at ilaika wannan matsala ta zo maka wa ma khalqun siwaka laha babu wanda ya cancanci ansa wannan tambaya sai kai ma za ala rajulin rama salata menene yake kan mutumin da yayi niyyar sallah wato ya shiga sallah fa muzlahat li khatirihi zatul jamali laha wata mai kyau tana wucewa ko kuma ta zo masa a zuciya wato ya tuno da wata da ya sani mai kyau shikenan shikenan sai ya sai ya wato shiga rafkanwa sai ya shiga mantuwa ya ma manta raka'a nawa yayi sujjada zai tafi ta nawace ko ta bice ko ta daya wato dai sallah ta dabarce ta rikirkice saboda wannan tunani da ya zo masa to wai wannan ya zai yi kamar wannan ita ce tambayar fa ajabahu tahta su'alihi karkashin wannan tambaya sai ba shi amsa yace kullil adib allazi wafa bi mas'alatin sarrat fuadi lamma an atakhtu laha ka gaya ma wannan masanin adabi masanin adabi na larabci wanda ya kawo wannan tambayar cikin waƙi tambayar yake cewa sarrat fuadiya ta faranta wa zuciya ta rai yayin da na saurare ta innan ladhi fatanathu an ibadatihi kharidatun wanda wata mace mai kyau ta fitine shi a game da ibadarsa ta jefa masa wata fitina cikin ibadarsa fansana har ya karkata ga wannan ibadar wala ha ya ainihin ɗibauce ya fita daga hankalinsa in taba in daga baya ya tuba sun makaza an hu ibadatahu sannan ya sake wannan ibadar da ya ta lalace a dalilin wannan tunani fa rahmatullahi taksha man asa walaha to rahamar Allah ta lullube wanda ya yi saɓan Allah ya tuba walaha ya rabkana daga abin da ya kamata na ibadar Allah rahamar Allah ta lullube shi matukar dai sai tuba ya koma gare shi a nan za mu ga waɗannan baitoci suna ɗauke da abin da malaman balaga suke kira aljinas aljinasu tam kaga siwaka laha na farko laha jar wa majrur ne lamun ne da kuma al musanna damirul muttasil saboda a anan kalmomi biyu ne lamun jarri da kuma damir na damirul muttasil al-mu'annas kalmar ta biyu kuma la hasli khatirihi zatul jamali laha kalma ta biyu ta laha ita kuma daga lahau ne wato ya daburce ya shiga wani abin nan wani rudu da sharholiya sannan a cikin ansar shi ma ya yi amfani da irin wannan saja'i abin da irin wannan jinasi wanda yake tab ya ce ashattu laha laha shi ma wannan lamun ce lamun jarri ce da ta hadu da da damir sannan a baiti na biyu fansa walaha walaha laha na alwala zahabul aqli wato hankalinsa ya tafi na wala wala shine hankali ya tafi saboda tsananin wani abu da ya auka wa zuciya na tunani ko na bakin ciki ko na farin ciki sannan walaha laha ta biyu kuma daga lahau ne sauraka kalmomi ne ga sunan dukkansu abin haruffansu da jerin haruffan da kuma naɗukinsu duk ɗaya ne amma kuma kowace da ma'anarta يتي وقال عبد الله بن معمر القيسي حججت sanatan ثم دخلت مسجد المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين أنا جالس ذات ليلة بين القبر والمنبر إذ سمعت أنينا وأنا إتما وتكسا شيء sau isa ce ta wani matashi wanda ya fada cikin irin wannan kogi na wannan soyayya wanda shi ma wannan doyar daga cikin hujjojinsu da suke kawo na cewa a ita soyayyar nan ba wani abu bane ana iya samun ta tare da kowa domin wane wane ma ta faru da shi to daga cikin irin kissoshin da suke barwa da wannan kissa da shi zai bamu wannan kissar wannan wani matashi wanda wani ɗaya daga cikin sarakuna a abdullahi bin ma'amar alkaisi ɗaya daga cikin sarakuna ne na larabawa a mutum ne wanda yake mai jarumi kuma mai arziki ko mai kyauta mai alheri yana kuma da mutunci sosai shi wani abdullahi bin ma'amar alkaisi to shi yake ba da labarin wani yaro da ya gani da kuma irin halin da yaron ya fada wanda a cikin taimakon da yake yi har ya taimaki wannan yaro da kuma abin da ya kasance a ƙarshen lamari na labarinsa ah, wanda zai nuna maka cewa dukkan wani abin da kake fafutuka na sai ka samu baka san dai yadda ƙarshen lamarinka zai kare da wannan abu ba kana iya shan wahalar duniyar nan wajen ka samu amma ƙarshe ka tashi ba tare da kama wuri abin ba kai Allah ne ya sani kai baka sani ba wallahu an antum ta alamu. aka yi ta fafutuka yi ta jan ido yi ta wahala akan sai kaza sai kaza mara ƙarshe abin ya samu kuma ubangiji subhanahu wataala ya zo da wani al'amari nashi da baka da yadda zaka yi da shi abin nan ya tafi ba tare da ka amfana da shi ba wannan kissa duk tana nuna haka to shi wannan Abdullahi bin Ma'mar al yake cewa wata rana ya je hajji, wata shekara ya je yayi hajji. thumma dakhaltu masjid al-Madina ce ya shiga masallacin Annabi da ziyarati qabri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama don ya ziyarci kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama an san cewa a kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ana ziyartarsa ga dukkan wani wanda ya ziyarci madina ya ziyarci masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum zai yi kokari sanda zai tafi ya yi niyyar ziyarar masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama domin yana daga cikin gurare uku da annabi sallallahu alaihi wa ya ce ba a karkari gari daga gari zuwa gari a yi guzuri a da mara domin ziyarar wani guri don darajarsa ko alfarmarsa sai gurare uku ce masallacinsa masallaci mai alfarma na maka da kuma masallaci na kudus masjid al-aqsa to yadda mutum ya yi tattaki daga ƙasa zuwa ƙasa daga gari zuwa gari ya je ya ziyarci masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama to sai kuma ya je ya ziyarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to wannan mutum bayan ya ziyarci madina ya ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa baina ana jalisun zata laila bainal qabri wal minbar wata rana da daddare ce yana zaune tsakanin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da minbarinsa wato rauda yana zaune a rauda nan ne tsakanin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma minbarinsa yace if sami'tu aninan sai naji wata shashika wani yana kuka yana ta shashika فأصغيت إليه سينا كثقني إنجمي يكي تشوا فإذا هو يقول سينا جينا وسبيتو تشي ينا تشيوا أشجاك نوه حمائم السدري فأهج فأهجن منك بلابل السدري أم عز نومك ذكر غانية أهدت إليك وساوس الفكر يا ليلة طالت على دنف يشكو السهادة وقلة الصبر أسلمت من يهوى لحر جوا لحر أسلمت من يهوى لحر جوا متوقد كتوقد الجمر فالبدر يشهد أنني كلف مغرا بحب شبيهة البدر ما كنت أحسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري يدي أنا ليه وأنا نبيتوشي نواقع ينا تيوى أشجاك نوخ حمائم الصدري ta kan waɗanda suke kan magariya ko ishin magariya a shija ka kukansu ya tayar maka da wani bakin ciki da yake damunka fa a haji na minka da sadiri akwai tsuntsaye na bainu a zuciyarka waɗanda wannan kukan na waɗannan tattabaru ya firgita su ya zaburar da su a ma'azza naumaka bal a zikiro ganiyatin am anan kana iya bi ma'ana bal bal azza naumaka zikru ghaniyatin wato tunawa da wata kyakkyawa wadda saboda kyanta ma ba ta buƙatar kwalliya tunawa da ita ya hana ka bacci ahdat ilaika wasawis alfikri ta sa maka saƙe-saƙe iri-iri da tunani daban-daban a zuciya ya lailatan talat ala danifin ya wannan dare daren da yawa mara lafiya tsawo yashku suhada ya kasa bacci wa killata sabri yana kuka da rashin bacci da kuma karancin haƙuri أسلمت أسلمت من يهوى لحر aslamti man yahwa kin riga kin mika wanda yake yana cikin soyayya kin mika shi ga wato ga ƙunar yanayi mutawakkidin yanayin da yake ruruwa da zafi ka tawakkudil jamri kamar ruruwar garwashin wuta falbadru yashhadu farin wata yana shaidawa annani kalifun ni ina wato cike da ƙauna ƙaunar da ta sami soyayya ta samun cuta mughran bi hubbi shabihatil badri wanda na riga na kamu wato na rudu da san wata wadda kenta da haskenta kamar farin wata garin sha hudu ma kuntu ahtabu ni ahimu biha ban taba zaton cewa zan kamu da tsananin soyayyarta ba hatta bulitu har sai da Allah aka jarrabe ni da wannan soyayya wa kuntu la ajri tare da cewa ban san haka zai faru ba wato wannan dai a matashi ya riga ya shiga har wuya ya kamu saboda haka ga shi shi wannan bawan Allah a cikin rauda yana ibada can kuma ga wani can yana ta shasheka yana kuka yana ta waƙe-waƙe na cewa ya kamu da cutar wata wadda ta hada shi bacci ta sa shi ya zama mara lafiya ma ya rasa inda zai sa kansa duk gari ya masa zafi kamar zafin wato garwashin wuta ya ce da na kasa kunne sai na ji shi yana waɗannan sumbatu sun man kafa a sautu daga nan sai na daina jin kuma muryarsa falam adri min aina ja'a ban san daga ina wannan muryar ta zo ba wa idza bihi qad a'ada al-buka'a wal Amina. can kuma sai na ji ya ƙara fashewa da kuka da shashika yana kuma wata lera wata waƙar kuma yana cewa ashjaka rayya khayalun za'irun والليل مسود الذوائب عاكر واعتاد مهجتك, مهجتك الهوى برسيسه واهتاج مقلتك الخيال الزائر ناديت ريا والظلام كأنه يم تلاطم فيه موج زاخر والبدر يسري في السماء كأنه ملك ترجل والنجوم عساكر وترى به الجوزاء ترقص في الدجى رقص الحبيب علاه سكر ظاهر يتي أشجاك من ريا خيال زائر خيال أبين ذاك shi قنيش أتناننك babu shi amma ya rika zuwa maka a ran a kwakwalwarka to wannan da yake zuwa masa a kwakwalwarsa yake cewa ya tayar masa da bakin cikinsa wannan kuma abin da yake zuwa masa shine wani abu da yake zuwa masa na hoton wadda wacce ya gani sunan tarayya to wannan hoton na rayya da yake zuwa masa a kwakwalwarsa yake ka masa wata ziyara ta bazata ya ce ya tayar masa da hankali wallailu muswaddu zawa'i da gashi dare ta ko'ina ta kowane sassa ya turnike da duhunsa wato ko'ina duhu amma kuma ga wani nan ya kawo masa ziyara ta bazata Wata da muhjata واعتاد مهجتك الهوى برصيصه <coughs> مهجتك رنك وتوانا سويا daga farkonta ta zo ta shiga ranka ta zama maka kamar wani abu wanda ka saba da shi wata soyayya ce daga farkonta ta shiga ranka ta zama kamar wani abin da ka saba da shi wa hataja muqlataka al-khayal az-za'iru shi ko wannan abu hoton da yake kawo maka ziyara a ƙwaƙwalwarka, shi kuma duk gaba daya ya birkita maka ganinka saboda ka ka kasa bacci sai zubar da hawaye na dai turayya ya ce ina kiran rayya wazzalamu ka annahu yammun ga duhu kuma kamar ka ce wani teku ne na ruwa talata mafihi maujin zafiru da igiyar ruwa take wato bugun juna haka nake cikin dare cikin duhu amma kuma babu abin da yake zuwa mun sai ita wannan da na gani rayya kuma ina kiranta wal badru yasri fi samai sama kuma canga wata yana ta tafiya ka annahu malikun kace wani basarake ne tarajjala da ya sauko daga kan abin hawansa yake tafiya a kafa wani zumu taurarin kuma da ke kewaye da shi a sakiru sojojin sojojinsa ne da suke masa rakiya wa tara bihil jauza'a can kuma a gefe tare da shi ga tauraron jauza'u wani ɗaya daga cikin taurari ne mai haske ce shi kuma ga shi wannan tauraruwa tarkusu fidduja tana tarawa a cikin wato duhun dare ratsal habibi kamar rawar masoyi alahu sukurun zahiru wanda ya sha ya yi tatil ya bugu yake tarawa to haka nake ganin wannan tauraro kaga dai hankali ya fara tafiya wato dai ya kiɗime duk wannan duk wannan dare abubuwa ne suke ta zuwa masa a kwalwarsa ya lailu ulta ala muhibbin malahu illa sabah musa'idun wa waziru ce ya kai wannan dare kayi tsawo kayi wa wannan masoyi tsawo ba abin da zai zo ya taimaka mun ya agaza mun ya dafa mun sai safiya wato gari Allah ya waye watakila zuwan jama'a zai sa in samu sauki fa ajabani to sai wannan dare sai ya bani ansa ya ce mut hatfa an fika kawai mutu ka mutu a karan kanka wa alaman annal hawa lahuwal hawanu alhadiru ka sani cewa ƙarnin soyayya ƙasƙanci ne mai halartowa wato ƙasƙanci ne da kake ciki to haka da ya sake jin wannan matashi wannan sauti yana ƙara fito da waɗannan baitoci to kaga dai wannan zai nuna masa cewa shi dai wannan mai sautin wani mawaƙi ne ya kamu da cutar su gashi nan cikin dare kowa na bacci shi yana ta kuka yana ta zubo baitoci qala wa kuntu zahabtu inda ibtida'ihi bil abyati falam yantahi illa wa ana indahu to lokacin da naji ya fara waɗannan zubo waɗannan baitocin waka sai na nufi inda yake bai gama ba sai gani a wajensa a gabansa fara'aitu shabban muktabilan shababu sai na ga wani matashi wato a cikin ganiyar wato kuruciyarsa matashi ne wanda yake cikin ƙuruciya qad ƙaddam ad fi khaddayhi wato a hawaye da yake zubarwa har yayi masa alama biyu akan kumatinsa wato kamar an sa wani abu an tsaga nan an tsaga nan saboda zubar hawaye mara kakkautawa fa sallamtu alaihi yi masa sallama fa ce ijilis ka zauna man ta ya tambaye ni ni waye sai na ce suna sunana abdullahi ibnu ma'mar al-qaisi wato shi wannan basaraki sai ya gaya masa sunansa kala alaka haja wannan matashi ya tambaye shi wannan basaraki kana da wata bukata ne qultu na'am sai da ce eh ina da bukata kuntu jalisan fi rawda ce ina zaune a rawda tsakanin minbari da kuma kabarin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ra'ani illa sautuka ba abin da ya tashi hankali na sai mure ka da rijiyo fa bi nafsi afdika to raina fansa ne gare ka faman lazi ta jidu mai ke damunka wato yake tambayarsa me yake damunsa cikin dare ya koma gefe yana zubo waɗannan baitoci haka ba ƙaƙƙautawa kala faƙala sai wannan yaro ya ce ana utbat ibn al-hubab ibn al-munzir ibn al-jamuh al-ansari sunana utba sunan mahaifina al-hubab ibn al-munzir al-hubab ibn al-munzir sahabi ne ce shi kuma sunansa utuba wato shi dan wannan sahabin ne al-hubab ibn al-munzir ibn al-jamuh al-ansari mutumin madina wato mu ga wannan shine asali na mahaifina sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama ko mutumin madina gadautu yawman ila masjid al wata rana na yi sammako na je masjid al-ahzab masjid ahzab shine masallacin da yanzu a madina yake ta masjid ijaba lokacin da kafiran maka suka yi ganganku suka fito kabilu daban-daban wajen su dubu goma suka dirka ko madina da niyyar za su cinye annabi da yaƙi za su yi kace-kace da madina su kakkashe musulmi kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kawo ƙarshen musulunci to wannan idan da zauna su shi ake cewa al-ahzab to kusan a wannan lokaci annabi ya sa aka haƙa gwalalo aka yi wani rami da aka zagaye dukkan hanyar da za ta shigo da kai madina wanda wannan ya hana ba su damar shigowa madina to annabi sallallahu alaihi ya hau wani dutse a nan gurin inda ya ta'addu'a inda ya ran laraba to wannan guri daga baya aka gina masallaci ta ake cewa masjidul ijaba wato masallacin da Allah ya karba addu'ar annabi a gurin yanzu haka haka suke ce masa to a wancan lokaci ana ce da shi masjidul ahzab masjidul ahzab yace to shi wannan yaron sai yake bada labarin abin da ya faru da shi ce wata rana ya fito da sassafe sai ya tafi masjidul ahzab yace fa sallaitu fihi nay salla a wannan masallaci sun atazaltu ghayra ba'idin sai na koma gefe can ba da nisa ba na zauna fa'iza bi niswatin kan akballa ya tahadai na mislar ƙasa suke na sai ga wasu mata sun taho sun jeru sun jero kamar tsuntsun bainu wanda ake cewa tsuntsun bainu ko tsadar gamba wanda suke tahowa za ka gansu sun taho a jere to haka na gansu sun nufo ne wafi wasa tsohin na jari jariyatun badi'atul jamali kamilatul malaha a tsakiyar waɗannan mata ga wata 'yar budurwa nan mai tsalilan kyau mai kuma kyakkyawar wato cikakkiyar sura fawaqafat alayya tana zuwa daidai inda yake zaune sai ta tsaya sai ta ce ya utbatu ma taqulu fi wasli man yadlubu waslaka me zaka faɗa game da wanda yake neman wato alaƙar zumunci da kai me za ka faɗa masa tana tambaya ta sun rakatmi wa zahabat kawai sai ta yi gaba ba ta jira ansa ba falam asma laha khabaran ta tafi tare da yan uwanta ban sake jin labarin ta ba ta banni cikin dimuwa ta nuna tana san alaka da ni mai ciki ansa ta bata tsaya ta ji ansar ba kuma ta yi gaba kuma ta yi gaba ni ban san ina ta tafi ba ban san inda take ba ban sake jin labarin ta ba falam asma laha khabaran wala qafawtu laha atharan ban kuma bi diddiginta in gano inda take ba wa ana hairan an taqilu min makanin ila makan don haka yanzu na zama a dimauce a daburce yawo nake daga guri zuwa guri tsallanan in tsallacen sun masaraka yana zuwa daidai nan sai ya yi wani ihu wa a kabba alaihi ya faɗi su ba <laughs> saboda sun sannan ya farfado ka annama su bai gatu waje na dahu bi wartin wato abin nan kumatunsa sun yi jawur farin mutum idan yana cikin damuwa jininsa zai abin nan taso haka sai ka ga ya bayyana a fuskarsa saboda haka kamar an shafa turaren warsu a jikin fuskarsa ya yi jawur wato da ke nuna maka cewa yana cikin tashin hankali irin wannan dai soyayya ta rashin hankali sun an sha'a ya ƙulu sannan sai ya sake fararo wasu baitoci فيا هل تروني بالفؤاد على بعد فؤادي وطرفي يأسفان عليكم وعندكم روحي وذكركم عندي ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنت في الفردوس في جنة الخلد أبي أي نساء ya ce ina gano ku da zuciyata daga garuruwa masu nisa wato duk inda na tafi duk nisan da na yi ina hango ku da zuciyata yana nufin ita wannan fahal faya hal tarauni bil fu'adi ala abudi shi yadda nake hango ku din nan kuma kuna hango da wato ko shi kadai ke sa fu'adi wa tsarfi ya astafani alaikuma zuciyata da ganina suna bakin ciki game da ku wato rashin ku da rashin kusanci da ku wa inda kuma ruhi ruhi na na bar muku kun tafi da shi wa zikirukum indi kun bar ni tunaninku kun bar min tunaninku kun tafi da ruhi na walastu alanzu al'aisha hatta arakum ba zan ji dadin rayuwa ba sai na sai da na ganku walau kuntu fil firdausi ko a firdausi nake fi jannatul khuldi to kaga hankali ya tafi wai ko a aljanna yake ba zai ji daɗin aljanna ba sai in yana ganin su to in har ya shiga aljannan lahum ma yasha'una fiha to da ya gama bani wannan labari da waɗannan baitoci da ke ta kwararo in ji shi ah, Abdullahi bin Ma'mar yace fa qultu sai ce yabna akhi tub ila rabbika ya kai dan uwa dan dan uwana ka tuba zuwa ga ubangijinka wastaghfir min zambika ka nemi gafarar zunubinka domin wannan al'amari da kake ciki al'amari ne ya wuce kuma iyaka ya wuce hankali ya wuce addini kuma har ma aljanna kana ganin kai ba kai mori aljanna ba sai da ita hmm? wato idan wuta ta tafi kenan can zaka bi ta ke fa baina yadayka haulul muttala gaban ka fa akwai firgici da tsoro na tashin kiyama wanda ta zahalu kullu murdi'atin amma arza'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wata tara an sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi shadid lahi da komai hmm? ranar da komai za ka manta da shi babu abinda za ka tuna lokaci yayin to baka bani takarda ba oh. kaji shabab wai daɗi yake ji saboda haka ba zai tsaye da karatu ba saboda haka yi tuna masa ranar alkiyama fa ranar alkiyama fa komai ma za ka manta da shi komai ne ne za ka manta da shi yau mai firul bar min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani da kullum ri'in yau mai idin sha'anu huni saboda haka maganar ka zauna kana ta wani rayya rayya ka tuna ranar kiyama komai za ka manta irin da firgitinta ya zo faƙala duk wannan wa'azi da ya masa sai ya ce ma ana bisalin hatta ya ubal kare dani wannan karin magana ce ta larabawa da take nuna cewa ni fa ba abin da zai kwantar min da hankali sai na samu abin da nake so alƙari zani. su ne wanda suka fita neman bagaruwa asalin karin maganar wasu mutane ne guda biyu suka fita neman bagaruwa ɗaya aka kashe shi bai dawo ba ɗaya kuma ya ɓace ba a sa inda ya nufa ba ɗaya ana ce da shi yankur yadda suka faɗa a fassarar karin maganar kamar da ke cikin al'amsal na almaidani jamharatul amsal da sharhin tafasulul maqal wani ne ana ce da shi yankur tare da wani khuzaima khuzaima din kamar dan sa ne kamar abokinsa ne shi yankur yana da ya fatima sai shi wannan khuzaima sai ya nemi aura masa ita sai bai ya nuna yana santa sai bai yarda ya bashi aurenta ba to sai suka fita neman bagaruwa da ita ake amfani wajen jima suka fita cikin daji sai suka wuce ta wajen wata rijiya wata kwararrama rijiya sai suka ga alamar akwai zuma a cikinta sai shi huzaiba ya ce wa shi yankur to bari in zura maka igiya ka shiga ka ebo mana zuman nan sai ya sa masa igiya ya shiga sai da ya shiga cikin kwararren marijiyar nan sai ya janye igiyar sai ya ce ba zan dawo maka da igiyar nan ba ka fito sai ka aura mun fatima ya ce a wannan yanayin <laughs> wannan yanayin ya ce eh ya ce to ba zan yi ba ya ce to ko za ka yi ta zama a nan har abada kawai ya juya ya bashi ka aka neme shi aka rasa har aka haƙura sai da aka ji shi wancan yana wasu 'yan waƙe-waƙensa a cikin waƙar tashi irin wannan waƙoƙin ya fallasa kansa aka ji cewa shi shi ya je ya yi sanadiyar mutuwarsa da ba shi ya tura shi ba amma shi ya sanadiyar mutuwarsa domin shi ya janye masa igiyar da zai fito Da garan kabilun biyu suka shiga yaƙi da kabilar ta da kabilar abin nan sun san a jahiliya to saboda haka cikiyar da aka yi ta yi ba a gan shi ba ya tafi neman bagaruwa bai a gan shi ba shi kuma ɗayan shi ma fita yi neman bagaruwa ana ce da shi haram ibn amir shi ma fita yi neman bagaruwa daga nan ya ɓace sake jin ɗuriyarsa ba to shine larabawa idan suna so su ce maka abu ba zai yi ba sai su ce har sai waɗannan masu neman bagaruwa sun dawo kaga abu ba zai yiwu kenan kamar bahaushe ya ce har sai jaki yi ƙaho kai ba zan yi kaza ba har sai jaki yayi kaho kaga ba ranar da zai maka kenan sai hatta yalija al-jamal fi sammi al-khiyam to za su shiga aljanna ba har sai raƙumi ya shige ta ƙofar allura kaga ba ranar shiga aljanna kenan irin salon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi wajen bayanin martabar sahabbansa cewa babu wanda ya isa ya kamo su cewa law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu da ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin uhudu na zinari ya ba da shi sadaka fi sabilillahi ba zai kama ladan wanda ya ba da mudu ɗaya ko rabin mudu daga cikin sahabbai ba kaga waye zai iya mallakar zinari daidai da dutsen uhudu ai babu shi kaga kenan babu ranar da za a samu wanda zai kama kafa saba annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne larabawa suke wannan to shi ne shi wannan matashi ya yi amfani da wannan karin magana cewa fufur ba zai samu kwanciyar hankali ba hatta ya ubal kare zani har sai masu neman bagaru wannan sun dawo walam azal ma'ahu ila an tsala al subhu yace ban gushe ba tare da shi har asuba ta yi ina ta lallashinsa ina ta kwantar masa da hankali amma ina faƙultu qultu ila masjidil ahzab tashi mu shiga masallaci wadda masallacin ahzab mu yi sallah fala Allah ad yakshifa qurbatak wani qila Allah yayi maka damuwarka arju zaka insha allahu bi barakati tal'atika ina fatan shi wannan saurayi ce ina fatan haka albarkar haduwar mu da kai da ganinka da ne? fa zahabna hatta na masjidil ahzab ina ga sai mu tsaya bayan an kira sallah sai mu dora insha Allah bismillah